هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب wannan alƙur'anin da aka saukar wa annabi Muhammad sanarwa ne daga Allah zuwa ga mutane don a ba su tsoro da abin da ke cikinsa na tsoratarwa da alkawarin tarkon azaba mai tsanani kuma don su san cewa abin bauta da cancanta shine Allah shi kadai sai su bauta masa kar su sanya masa wani abokin tarayya kuma domin masu lafiyayyen hankali su wa'azantu da shi su ɗauki izina don su ne waɗanda suke amfana da wa'azi da abubuwan izina